wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man intada bi hadihi wa samtaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi yau 21 ga watan jumada al-ula hijran manzo sallallahu alaihi wa da 1444 wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi muna cikin kitabul manakin muna cikin alamatul babu alamatul nubuwa a cikin hadisana abul yaman بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو أبي هريرة الله يقارى مزيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما وتتاشي القيامة بذات السيوبة حتى يكون يأتي وسمتاني نعالهم الشعر takalmansu na gashi ne kun gane ko mutanen da za ku yaƙa ko musulmi su na gashi wa ta tuqatil turka sigarul ayun har sai kun yaki turkawa masu ƙananan idanuwa an gane wannan siffan turkawa kenan suna da ƙananan idanuwa kamar na chinese humoral wujo masu jajayen fuska zulfal ulu masu ƙananan hanci an gane malamai sun fasara wannan zulfa da cewa suna da ba su da hanci irin na larabawa irin dogon hanci irin na larabawa suna da hanci ƙanana sannan wasu malamai sun fasara suna da ramin hanci suna da faɗi suna da irin manya-manyan ramin hanci irin nan an gani to a takaice dai mutanen za ku yaƙa ba larabawa ba ne su siffan su irin siffan ajamawa ne saka turkawa dama su ba larabawa ba ne kamar yadda 'yan najeriya ke da yare su ma turkawa suna da yare shi ya sanya wani malami yake cewa yaya za a yi turkawa su zo su kawo makarantar boko najeriya yadda turkawa su koyi turanci mu maka muka koyi turanci an gane yayi buɗe makaranta a najeriya makarantar su ba zai bambanta da makarantar najeriya ba tunda su ma ajamawa ne suka koyi turanci mu ma ajamawa ne muka koyi turanci ko ya kamata ne a ce turawa wanda yaren su ne su za su buɗe mana makaranta mu zo mu yi karatu to shine ma'ana na'am ka anna humul majanul mutaraka kai ka ce fuskokin su garkuwa ne wanda yake an kewaye shi da gashi garkuwa ne wanda an lullube shi da gashi an sa mai irin tufafi irin nan da gashi an lullube shi da shi fuskar su fuskar su zakayayye ne haka mai kuma fuskar zai zama mai tsawo irin na larabawa sai ya zama zakayayye sannan kuma wajen nan akwai kaurin nama suna da kaurin nama a fuska to shine aka manta shi da tufafi wato an sa ma shi garkuwa garkuwa da ma zagayayye ne wanda ake rikewa wajen yaki to sai aka lullube shi da tufafi na gashi to haka fuskar su yake eh. wata jiduna min khairin nasi shaddan karahatan li hadha am Za ka samu daga cikin mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi kyaman wannan al'amari na shugabanci hatta ya har sai ya fada cikinsa والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ko za ka samu mafi alkhairin mutane a da shi مسلنشي wanda ya fi kowa kyaman musulunci a دا da yana tsananin سي da musulunci daga baya da ya musulunta sai zama babu wanda ya fi shi son musulunci din hamza kaga ai da suna tsananin kiyayya da musulunci amma kuma bayan sun musulunta suka ji zakin musulunci sai suka fi kowa son musulunci din an gani? wannan su ma'adin mutane yadda ka san ma'adani haka suke yadda ka san ma'adanai wanda ake haƙowa daga rami kamar zinari azurfa yakutu lu'ulu'u da sauran ma'adani wanda ake haƙowa an gani? to kaga ai wani ma'adanin ya fi wani tsada zinari ya fi azurfa azurfa ya fi lu'ulu'u lu'ulu'u ya fi ya duka sanan dai haka ne ko to su ma mutane da kasan ma'adani haka suke hmm. mutane wani ya fi wani daraja wani za a ga cewa mai kuɗi ne shi hmm. ana girma shi wani yana da mulki ana girma shi wani yana da ilimi ana girma shi hmm. to haka mutane mataki mataki mataki mataki Ka yaro mafi jahiliya ka yaro mafi islam zababbun su a cikin jahiliya su ne su a cikin musulunci mutanen da a cikin jahiliya ana girma su suna da sarauta to idan suka shigo musulunci to musulunci nan ba zai kwace musu sarautarsu ba shi musulunci ba sauke mu raba ba ne shi musulunci addinin gyara ka ne idan mutum yana kan mulki sai ya gyara mulkinsa ya musulunta to addinin musulunci ba zai kwace musu mulkin ba addinin musulunci zai tabbatar masa da mulki an gane amma kuma zai masa gyare-gyare akan kurakuran da yake kansa kada ka yi tunanin malamin musulunci idan yana ma wa'azi akan kurakuran ka kana da sarauta kada ka yi tunanin yana son mulkin ka ne shi malamin musulunci yana so ne ka gyara mulkin domin a tattaru cikin alkhairi amma wa'annan fa ana nufin malaman ahalin sunna wal jama'a malamai na yan salafiya su burinsu ba mulkin ka ba burinsu su maka nasiha ka amshi wannan nasiha ka gyara burin su ba su ci mutuncinka ba burin su su yi maka wa'azi da hikima su nuna ma kurakuran ka nan ka gyara an gane wannan ko saboda haka a fahimci wannan da kyau mutumin da yake da sarauta ko mutumin da yake da daraja a cikin jahiliya idan ya musulunta wannan daraja za ta bi shi ba za a kwace mishi ba an gane kada ka yi tunanin ai in na musulunta za a kwace mu mulki na addinin musulunci bai zai kwace maka mulkin ka ba addinin musulunci da zai kwace maka dukiya ba addinin musulunci ya zo ya nuna ma ne yadda zaka sarrafa mulki ka daidai ya zo ya nuna maka yadda zaka sarrafa dukiyarka daidai shikenan kawai na'am wala yati yanna ala ahadikum zamanu wani irin zamani zai zo ga ɗayan ku la an yarani ahabbu ilayhi min an yakuna lahu mithlu ahlihi wa mali eh za a samu wani zamani mutum zai gwammace ya ganni ya ganni din nan zai zamanto ya fi soyuwa a gare shi fiye da ainihin iyalansa da dukiyansa kuma da ganin manzan Allah kawai sallallahu alaihi wasallam zai fiye mishi alkhairi akan iyalansa da dukiyansa da za a tambaye shi ka ga manzan Allah amma ka yi asarin iyalanka da dukiyanka da kuma kada ka ga manzan Allah iyalanka da dukiyanka su tabbata ya ce wallahi gara na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da zan yi asarar iyalai na da dukiya na an gani za a samu mutanen da suke tsananin son manzan Allah amma ba su taba ganin shi ba da za a ce musu to dukiyar da kuke da shi ku mika dukiyar ku gaba ɗaya don ku ga manzan Allah wallahi za su mika an gane ko to za a samu wannan zamani to kaga sun sahabban manzan Allah sun more komai duk abin da suka yi na addini sun yi shi ne a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi kuskure manzan Allah zai ga kuskure ya gyara musu in suka yi daidai manzan Allah zai tabbatar musu da abin da yake daidai a gani sun yi karatu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sallah a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi jihadi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai sun yi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su suna cikin alkhairi mai yawa mu kuma ba, muna mu sai dai kawai mun ji labarin manzan Allah ne to mutumin da ya fahimci addini da kyau saboda irin san da yake wa manzo Allah zai gwammace ko da zai rasa dukiyarsa ko da zai rasa rayuwarsa wato zai ya yarda in zai ga manzo Allah saboda irin tsananin san da yake wa manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taqumu sa'atu hatta tuqatil yakhuzan wato tashin kiyama ba za ta tsayu ba har sai kun yaki khuzan wata kabila ne wa karmana min da kuma kabilan kirman ko karman hmm, wasu malamai suna sanya fataha ce karman hmm. wasu kuma suna sanya kasara suke kirman min wata kabila ne daga cikin ajamawa an ce hmm. qaumun ne min al-ajam imamu ahmad ya ce ainihin wasu mutane ne daga cikin ajam amma shi imamu ahmad ana shi fahimta bai kuma ce karman yake huwa bi kasar kaf alal mashhur shi da kasara ne na kafin ga zancen da ya shahara an gane wannan aiki wa yuqalu bi wasu malamai suna da ra'ayin asafata a ce karman wa huwa ma sahahu Ibn sam'ani ne abinda Ibn sam'ani ya inganta shi sun maƙala lakin ishtahara bil kasar سيدي يا شهرة كثرة في كرمان كرمان وقال الكرماني نحن أعلم ببلدنا في كرمان يتي مو كم قوافا من درمه أبري مو دكم مبتوافا لنا كثاوة الله تجي قلت سيدي جزم بالفتح ابن الجوالي وقبله أبو أبيت البكري وجزم بالكثر الأسيلي وأبدوس wata biya ibn sam'ani ya kudu wata fito a takajere malamai sun buga sosai wasu na cewa a sanya fata wasu na cewa a sanya kasara an gane to wasu mutane suna ganin cewa wa'annan imamun nawawi ya yi kai to fuskokin nan guda biyu ya ce ana iya sanya mai fata ana iya sanya mai skul sannan tukatiluna din nan tukatiluna turk a wata ruwaya wasu na magana cewa wannan kabila din da annabi ya magana cewa za a yaƙa an gane ku to yace to ana ganin su ne turkawa su turkawa ne su su kuzan din nan kuzan din ana ganin turkawa ne to shine imamun da yake cewa akwai mushkila a cikin wannan fassara din an gane ku yace dalili li anna kuzan wa kirmana laysa min biladi turk domin zance na gaskiya da kuz da kirman su ba su a garuruwan turkawa amma kun famin biladil ahawaz amma su kun suna garuruwan ahawaz ne wahiyar min iraqil ajam shi kuma ahawaz suna yana daga cikin iraki na ajamawa dan akwai iraq kala biyu akwai iraqil ajam akwai iraqul ajam eh, iraqul arab iraqul arab shine wannan da muke gani wanda saddam hussein ya mallaka iraqul ajam shine iran iran ana kiran shi irakul ajam shi a hawa din nan yana can ƙasar iran ne ina gane hmm. a wakila al-khuz sinfu min al-ahajim an ce su din nan wasu sinfi ne na ajamawa amma su kirman fa balgatun mashhura min biladil ajam wani gari ne shahararre daga cikin garuruwan ajamawa aidan bai da kurasa wa baharul hind Bayan khurasan wa bahar hind tsakanin khurasan da kuma tekun india an gane indian ocean to su ka wannan shine wato kiyama ba za ta tsayi ba har sai kun yaki huzan sai kun yaki waɗannan huzawa wanda yake mutanen iran ne su wa kirman da kuma mutanen kirman daga cikin ajamawa umura lawajohi fuskal ulu idan aka ce mutum ba ajami dukkan mutumin da ba balarabe ba ba ajami ne shi su mutanen nan humral wuju masu jajayen fuska fuskar ulu masu kananan hanci ko kuma masu wanda yake masu wanda yake masu manya-manyan hanci nan wannan cikin hancin ya zama to manya ko kuma masu kaurin masu kaurin ainihin karan hanci kaurin karan hanci an gani wani yace al-bus al-infirash wato hancin a shimfiɗe yake hancin ba bai da tozo hancin kawai a shimfiɗe yake eh zarar al'ayun masu ƙananan idanuwa wujuhum al-majan al-mutraqa eh wujuhum fuskar kai ka ce garkuwa ne wanda yake an shimfiɗa mai an shimfiɗa mai tufafi na gashi mi'aluhum sha'r kuma gashin da suke sanyawa a takalmasu na gashi ne تابعه غيره عن عبد الرزاق إيه نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال قيس هنا شوى من جي وجن أبو هريرة الله يقال مزا يتازي فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين na abuci manzan Allah shekara uku shekaru uku yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Lama a akun fi a ahrasa ala an aiyal hadisa minni fihinna wato babu shekaran da na zamanto ina cikin gayan kwadayi na in haddasa hadisan manzon Allah kamar wannan lokaci sami'tu ya yaqul eh, a cikin shekara na ba mutumin da yake da kwaɗayin hada tazizi kamana mm-hmm. an gane ku mm-hmm. a cikin shekaru na babu wanda yake da kwaɗayin ya hada tazizi kamar ni mm-hmm. ya ce na ji annabi yana cewa wa qala hakaza bi yadi sai sai haka da hannunsa bayna yaday sa'ati tuqatiluna qauman yace tashin kiyama in ya kusa za ku yaki wasu mutane ni'aluhum sha'r takalman su na gashi ne sune mutanen turkawa wa hadha huwa al-bariz wa'annan sune mutanen farisa asalin faris din nan faris wannan bawo din mimun ne kuma zayu din nan sinun ne haka wasu malamai suka ce a baris wasu laraba suna cewa baris amma ana nufin faris an gane to malamai dai sun tattauna kan wannan baris din an gane ko hmm. an ce wa dubi da al'ula bi fatayin ra ba ba da ha zai wa fi saniya bi takadimin zai ba akwai masu cewa bazir akwai masu cewa bazir hmm. eh akwai masu gabatar da zayin akan ra'un hmm. wal ma'ruf al awwal baris an gane ibn sakan shi da abdu sun kawo shi bi kasar zai bazir wa taqdimu ha ala ra wa bihi jazama al-usayli wa bil sakan wa minhum man zabada bi kasar ra akwai wanda ya wasalce shi da kasara da ba bariz qala al-hadisi ma'anahu al-barizin ma'anan bariz mutanen da suke bayyanannu su garin su su mutanen wannan gari kawai suna a fili suke kowa na ganin su ne in ka je garin mutanen ba a boye suke ba su banahu na likitali ahalin islam su a bayyana suke saboda ya ma ma'abota musulunci su sun fito fili kawai suna yaƙan musulmi shi za ka samu suna baris an gane ai azwahiri na fi baraz min al-ard ai su suna a bayyane a cikin wani fili na ƙasa kama ja a fi wasi ali annahu barizun wa zahir bai yu'alu ma'anahu annal qawm allazina yuqatiluna ma'anan shi su ne mutane wanda suke yaƙi ma'ana bari mutane masu yaƙi ta ƙonar arab bari barizun za a sharar ila sha'in bar idan sun yi ishara zuwa ga wani abu mai cutarwa wa qalibul kafir qawlu sufyan al-mashhur fi riwaya taqdim ra ala zayi shi abin da fi shahara shi ne a gabatar da ra'un kan zayin wa aksuhu tashyif kishiyar shi kuskure ne an yi tashyif a ce babir a bari ne ka annahu ishtaba ishtaba ala rawi kamar ya rikitar da mai ruwaya minal bari wa huwa suq bi lugatihim shi ma nan bari shi ne kasuwa da lugan farisawa an gane ku to sannan wasu wa qala abu huraira wa hum wa hum hadha hadha al bari yani al akharat shi yana nufin su wa'annan bari sun su ne kurdawa mutanen kurdawa kaga ai akwai kurdawa a Iran akwai kurdawa a iraq akwai kurdawa a syria su kuma wayannan kurdawan kullum suna kokarin su ɗin nan su samu yancin kansu ya zama to an ba su kasar akwai kurdawa a turkiya su za ga kurdawan turkiya za ga kullum suna kokarin ya za a yi su su ware daga mutanen turkiya akwai su a iran akwai su a kaza to wannan abin yana ba su wahala suna so gaba ɗaya a tattaro su gaba ɗaya wai a ba su ƙasarsu. to wannan abin kuma har yanzu ya gagare su suna shan wahala sosai an gane wannan ku to wannan shi ne wasu kuma suka ce wa ƙala gairu albaris a dailam aka ce baris ɗin wata ƙabila ne na dailam da an na kullum min kuma ya na fi baraz min al'ar kowanne daga cikinsu yana zaune a filin allah na kasa, awul jibal ko suna zama akan duwatsu wa hiya bariza an wajen yin arz ai shi dutse a bayyane yake akan fuskar kasa mutumin da yake zaune akan dutse a fili yake gashi ana ganin shi wakila hiya ardu faris an ce faris din nan daga faris ne wannan bawun din fa'ul ne faris faris bi anna minhum man yad al-fa muwahada daga cikin su akwai wanda yake sanya wannan bawun ya zama fa'ul wa za sinan akwai mai sanya za ya zama sin wakila gairu zalik almuhim dai za a yaƙi wasu mutane ajamawa masu faɗa da addinin musulunci kuma alaman gane su suna sanya takalma na gashi kuma fuskarsu a zagaye yake wasu malamai da yawa sun rinjayar cewa su ne turkawa turkiya na'am wa qala sufyan marratan sufyan ya faɗa wata rana su ne mutanen bazir حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم سميد الحسن يقول ناجي حسن هنا تشيوا حدثنا عمرو بن تغلب قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي ناجي من زنطيرا صلى الله عليه وسلم هنا تشيوا بين يدي الساعة تقاتلون قوما وتتاشي tashin إن يقصى ذاكو يأتي وسمتاني ينتعلون الشعر سنة سنة تاكل shar suna wato qatiluna qauman ka'anna wujuhahumul majanil mutraqa wato za ku yaƙi wasu mutane wanda fuskar kaman garkuwa ne wanda aka lullube shi da da ainihin tufafi na gashi an gane wato fuskar kaman an lullube shi da tufafi na gashi kaga wayannan hadisan suna nuna mana masu aqida cewa wai yanzu maganar jihadi an shafe shi ayoyin jihadi ba sa aiki yanzu an musu rati saboda hadisin ya nuna wannan abin zai faru ne tashin kiyama in ya kusa ashe 'yan ahmadiyya masu cewa an shafe ayan jihadi da ayoyin da ke nuni akan sulhu da kuma irin ayoyin na masu cewa fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaidir cewa ka tunatar lalle kai mai tunatarwa ne ba ka da ikon tilasta musu wai wannan aya da ire-irensa su ne suka shafe hukuncin jihadi an gane ku da kuma ayan da Allah ke cewa la ikraha fi din qad tabayyana rusul min al-ghay babu tilastawa a cikin addini hakika shari'a ya bayyana daga fasa wai wannan aya da yake yanzu babu tilastawa a cikin addini shine ayan da yake nuni akan cewa an shafe maganar jihadi shin wannan aya yana da alaka da shafe maganar jihadi shin dama jihadi yana nuna ne a tilastawa mutane su musulunta la shi jihadi ana yin shi ne don a ba musulunci kariya ba wai don a tilasta samun wani ya musulunta ba idan za a yaƙi mutane akan ba su zaɓi ne in ma su musulunta ko su biya jizya ko a yaƙe su to mutanen da aka ba su zaɓi mal islam wa mal jizya wa mal kitab a nan wajen ina tilastawa ai duk wanda ka ba su zaɓi ba magana tilastawa amma da za a ce musu in ma ku musulunta ko mu kashe ku wannan shi ne tilastawa da sai mu ce wa ma anta alaihim bi jabbar Allah ya ce wa annabi kai baka zama to mai tilastawa mutane ba ka tunatar da su da alkur'ani ka gamsar da su da bayani shi addinin musulunci ana so sai ka musulunci zaka musulunta ba a so a ce wai a tilasta ma a sa ma takobi a wuya ka musulunta ko mu yanka ka wannan ba daidai bane domin ka ce masa musulunta ko mu yanka ka yana iya yin musulunci a bayyane amma ya koya kafirci a zuciyarsa kaga a nan wajen zai to yana faɗa kenan da mai da musulunci zai to munafik an gane wannan ko to saboda haka wannan shine hmm. na'am حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله anna abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qal lalle abdullahi dan umar Allah ya kara musu ya ga ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuqatiluna alyahud za ku yaki yahudawa wa tusalladuna alaihim za a rinjayar da ku akan yahudawa an gane ku in mm. za ku samu rinjaye akan yahud mm. thumma yaqulu alhajar sannan dutse zai ce ya muslim hada yahudi wara'i faqatul zai ya kai musulmi ga ba yahudi a baya na ka kashe shi annabi yana magana da sahabban annabi cewa za su yaƙi yahudawa A gane wani ko kuma allah ta'ala zai ɗora musulmi a lokacin akan yahudawa A gane har ma ba yahude zai zo idan wuta ya yi wuta ana taɓarin wuta ba yahude ya ji bala'i sai ba yahude ya je ya koye a wajen duwatsu idan ya je ya koye a wajen duwatsu a lokacin sai Allah ya buɗe wa dutse baki ya yi magana sai ga dutse ya yi magana sai dutse ya ce ya kai musulmi ga bayan hude ya koye a baya na zo ka kashe shi kaga wannan yana daga cikin karama na waliyai a lokacin musulmi za su zama to mutanen kirki masu riko da tauhidi masu riko da sunna akan manhaji na salaf a gane salimul hilali ɗaya daga cikin ɗaliban albani yana baɗin wannan hadisin yace wannan hadisin da yace za ku yaki yahudawa yace ana magana fa da sahabbai ne amma kuma abun ba zai faru a zamanin su ba abun zai faru ne tashin kiyama in ya kusa yahudawa za su mamaye garuruwan musulunci gashi nan gashi nan muna ganin sun mamaye filistin ko to sun mamaye filistin kuma musulmin duniya yanzu ba su da karfin za su iya kwato filistin to wayannan yahudawa da suka mamaye suna da karfi sosai a duniya yanzu suna da magoya bayan su masu karfi kuma idan ka taba isra'ila yanzu kamar ka taba amerika ne Kaka mutumin da yake so ya yaƙi isra'ila to ya shirin yaƙi da amerika shin ka tanaji makaman da za ka yaƙi amerika ko baka da ba in baka da ba ka shafa ma kanka lafiya wannan shine dalilin da ya ka duk ƙasashen musulmi gaba ɗaya suka haƙura daga yaƙan mai isra'ila duk da ba sa ƙaunar isra'ila amma kuma haka suka haƙura suna jiran lokacin da allah zai ba mu musulmi ƙarfi an gani faɗan yakin a faɗan da ya fi ƙarfin ka ko yakin da ya fi ƙarfin ka sai kai me kamar da shi wasa ma tashin kiyama in ya kusa allah zai ba mu musulmi ƙarfi allah kuma zai ba su ƙarfi na imani sannan ƙarfi na makamai sannan ƙarfin jiki da za su iya dumfarar kowane irin barazana to a lokacin nan sai salimul hilali yake cewa to an yi magana da sahabbai za ku yaƙi yahudawa shi lokacin sahabbai suna raye ne eh sahabbai sun rasu to menene ma'anan za ku yaƙi yahudawa sai ce ana nufin an ambaci sahabbai ana nufin masu bin tafarkin sahabbai ya ce wanda za su yaƙi yahudawa su samu nasara su ne 'yan salafiya ah. su ne mutanen da suke bin ƙur'ani da hadisi akan fahimtar wa'annan sahabban da manzo Allah yawa magana ina ba san gani to ne ma a yana ganin ibnu hajar yi wani istinbadi da ya kama da wannan tuqatil umar yahud a sai ke cewa yake magana cewa wa fihi anna islam yabqa ila yawm al-qiyamah da wannan ya nuna musulunci zai wanzu har tashi kiyama wa fi qawlihi tuqatilukum yahud ce wanda yayi yahudawa za su yake ku jawazu muqadabati shak wal muradu man huwa minhu bi sabil jawazu muqadabati shak wal muradu man huwa minhu bi sabil hmm. yake halaccin ayi magana da mutum amma abin da ake nufi wanda yake bin hanyarsa in ji ibn hajar an gane nan an kira sahabbai in ji ibn hajar abin da ake nufi ba sahabban ba don tashin kiyama in ya kusa babu sahabbai su ake nufi masu bin tabarkin sahabban su waye masu bin tabarkin sahabbai a duniya in shiya su baye yan ƙur'aniyu yan ƙadariya yan jabariya yan ikhwanul musulmi yan sururiya su wane ne kaga ahalus sunna wal jama'a salafiyun masu bin qur'ani ga hadisi akan fahimta magabata to wayannan mutane su za su yaki yahudawa kuma Allah zai ba su nasara akan yahudawa an gane har ma Allah zai ba dutse baki yayi magana idan ba yahuda ya boye a wajen dutse sai Allah ya sa ya sa dutse yayi magana yace ya kai musulmi ga ba yahude can ya boye a wajen dutse zo kashe shi kenan duk inda ba yahuda ya boye Allah zai tona mai asiri a lokacin Allah zai sanya musulmi su zamanto na kirki musulmi su zamanto ba wai suna da awon sunna bane kawai suna da awon sunna kuma suna dabbaka sunna din an gane wannan ko to wannan shine shin mu yi addu'a Allah ya kai mu lokacin za ka yi addu'a Allah kai ga lokacin za a yaƙi Yahudawa? Ko kuma baka fatan Allah kai ga lokacin? <laughs> to in har lokacin Allah zai kai ka lokacin to ya zamanto kana da imani kuma ya zamanto kana daga cikin wanda za su agaza a wajen wannan jihadi din domin in jihadi ya zamanto na gaskiya dole ne a matsayin ka na ɗalibin sunna ka bada gudunmawa hmm. an gani hmm. lokacin da aka yakin afghanistan na farko lokacin da russia suka mamaye afghanistan a lokacin nan malaman duniya ba su yi ƙasa a gwiwa ba su ibn su ibn usaimin suka ce wannan yaƙi jihadi ne dole ne musulmi duk inda yake a duniya ya zo ya taimaka ma afghanistan a lokacin musulmi da yawa sun je kowanne za ka ɗan najeriya ya je ɗan saudiya ya je ɗan iraki ya je ɗan kaza ya je duk wani musulmi mai kishin addini sai da ya tafi wannan afghanistan kuma da yake yaƙi ne wanda malamai sun hararo nasara kuma sun ba da fasawa a yi shi sai ga shi roshiya wanda ake cewa super power shi ana ganin daga amerika sai ita sai ga shi musulmi sun fatattake ta wannan yatsi na afghanistan ta zo da manya-manyan makamai amma ta kasa shiga afghanistan musulmi da yawa sun je kasar afghanistan kuma sun taimaka kuma an kori russia shi yasa russia ko da wasa ba ta sha'awar zuwa afghanistan duk ƙarfinta da suke ji da kanta ta yi iya kokari sai ta mamaye afghanistan amma abin ya gagare ta an gane ko to yaƙi jihadi in dai malamai na allah suka duba suka ga cewa lokaci yayi da za a yi to idan ka bada gudunmawa za ka insha Allah za a samu nasara eh an gane wannan ku to wannan abin zai faru ne lokacin tashin kiyama in ya kusa na'am حدثنا قتيبة بن سعيد hmm. حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر an abi sa'idin radiyallahu anhu an karbo daga abin sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda Anin annabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ti alan nasu zamanu wani irin zamani zai zo ga mutane ya gusuna fa yuqal zamani zai tashi kiyama ya kusa mutane za su yaki in suka yaki fa yuqal sai a ce da su fikum man sahibar rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin ku akwai wanda suka abuci manzon Allah za a yi zamani nan ba sai lallai tashi ya manye kusa ba bayan sahabbai sun riga sun tafi an gane za a yi wani yaƙi to a wajen yaƙin za a tambaya shin a cikin ku akwai wanda suka aboci manzon Allah a cikin ku akwai sahabbai fa yaqulu na'am sai ce eh a cikin mu akwai sahabbai fa yajahu alaihi sai a ba su nasara idan ya zamanto zamanin sahabbai ne lokacin yaƙin Allah ya ba da nasara ne saboda albarkacin samuwar sahabbai a ciki hmm. an gane ashe wanzuwan sahabbai a cikin al'umma alkhairi ne za a yi tambaya shin a cikin ku akwai wanda suka abuci manzo Allah in har akwai fa yuftahu alayhi sai a ba nasara ashe Allah yakan ba da nasara lura da wasu mutane na kirki da ke cikin ku in ana yin jihadi akan ci arzikin salihan bayi an gani sun ma ya gazu na fayu lahum sannan kuma sai su yaƙi su musulmi sai a ce musu alfikum man sahiba man sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin a cikin ku akwai wanda ya abuci wanda ya abuci manzo Allah suwaye wanda ka abuci sahaba manzo Allah tabi'ai tabi'ai hmm. a cikin ku akwai tabi'ai fa yaquluna na'am sai sai eh a cikin akwai tabi'ai fa yaftahu lahum sai a ba su nasara hmm. kaga wannan hadisi yana nuna mana falalan sahabbai hmm. da falalan tabi'ai raddan ala shi'a ko wannan hadisi raddi ne ga yan shi'a masu cewa sahabbai sun yi ridda bayan annabi ya bar duniya wannan ba annabi ya riga ya bar duniya ne hmm. aka yi wannan yakin amma ake tambaya Allah yake cewa shin a cikin ku akwai sahabbai in an tabbata akwai sahabbai a ciki za a ba ku nasara kaga wannan kuma ya nuna mana falalon wanda suka yi karatu a wajen sahabbai idan mutum mutumin kirki ne sai kai karatu a wajensa to kai ma ana ma fatan alkhairi su tabi'ai sun yi karatu wajen sahabbai su kuma sahabbai sun yi karatu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga alkhairi kan alkhairi kenan ko ba ba to wayannan mutane mutanen kirki ne su ne fiyayyin karni idan kana so ka fahimci addini da kyau ka fahimci addini karkashin fahimtar wayannan mutane an gane wannan ko hmm. idan fahimtar ka ya saba ma nasu to kana cikin fata idan mutum yana ya kudirce wani abu a zuciyarsa ko yana aikata wani abu da sunan addini ce irin wannan abin da kake akwai sahabi a cikinsa ya ce a'a kawai malami na ne ya ce mun ayi ce wannan abin da kake akwai tabi'ai a cikin ce gaskiya ba tabi'i a ina ta samo ya ce malami na ne kawai ya kwakulo ya ce akwai za a saurare shi yanzu kamar yadda muke yawan raddi ga maulidi maulidi akwai sahabai a ciki mm. akwai tabi'ai mm. akwai tabi'i tabi'i mm. a ina ta samo shi dama waɗannan su ne karnonin da ake gano cewa abu addini ne ko ba addini ba duk abin da kaga babu sahabi a cikin yi hankali da shi hmm. an gane hmm. inda kana so ka gano wannan abin addini ne to ka bincika akwai sahabai a ciki kuma wannan magana ai Huzaifa al-Yamani ya faɗe shi ƙwaro ya ce kullu ibadati lam yata'abbadha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha yace kowane irin ibada wanda sahaba annabi ba su yi ba kakku maulidi ibada ne E, ibada ne a wajen sufaye masu yin sa sufaye sun ce maulidi ibada ne kuma alama ne na sanwa na san manzan Allah to tun da dai alama ne na san manzan Allah wanda baya ya zama kafiri kenan dan duk wanda bai san manzan Allah wallahi ya yarda to kenan duk wanda baya maulidi maki manzan Allah ne eh? kenan su ma suna kafirta mutane kenan to idan san manzan Allah ne maulidi to me yasa malamai suka yi sabani akan shi malamai in ka duba cikin mudawwana a in ka duba cikin al kitab madkhal na ibn al-hajj ya ce maulidi bid'a ce sannan shehu dan fodiyo ya ce malamai sun yi sabani kan maulidi wasu sun ce bid'a wasu sun ce sun ce sun ce bid'a muharrama wasu sun ce bid'a makaruha wasu sun ce bid'a ja'iza cewa ya halitta to yanzu san manzon Allah ne za a yi sabani akan shi har ma ce to malamai sun yi sabani akan san manzan Allah wasu ce san manzan Allah wajibi ne wasu ce san manzan Allah makaruhi ne wasu ce san manzan Allah halal ne kaga na maka so shi kaga maka so shi ina ya hukunci wanda yake san manzan Allah halal ne musulmi da shi in ka ga dama ka so manzo in ka ga dama ka so shi to shehu da fudiyo ya kawo sabanin malaman sunna da cewa malamai sun yi sabani kai akwai malaman da ke ganin maulidi bid'a ce muharrama akwai masu ganin bid'a ce makaruha akwai masu ganin bid'a ce ja'iza shi ma da bid'a ke kira ne eh amma ja'iza wai eh, bid'a ne amma ya halatta <laughs> bid'a amma ja'iza to yanzu san to an ce maulidi san manzon Allah ne to kuma sun ce an yi sabani kan maulidi dama zai yi musulmi ya yi sabani kan san manzon Allah ai da zaran ka ce wai san manzan Allah an yi saɓani a gare shi wannan magana ma ya fitar da kai musulunci to wannan zai nuna mana maulidi daban san manzan Allah daban in dai ka ce shi maulidi ne san manzan Allah to kuma gashi an ce an yi saɓani kan maulidi to an yi saɓani kan san manzan Allah kenan to nan gaba za a yi saɓani kan san Allah san Allah wajibi ne ko ba wajibi bane to wasu ce to haramun ne wasu ya halatta wasu ce to makaruhi ne san Allah kaga yaya da zarar an fara saɓani to ya nuna ba a cikin musulunci ake ba to iya zubila na'am haddasani muhammad bin al-hakam akbarana nadar hmm. akbarana isra'il hmm. akbarana sa'ad bin sa'i akbarana bin khalifa ana adi bin hatim qal an tabo daga al bin hatim yace baina ana inda nabi sallallahu alaihi wa sallam ana nan ina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza ta'u rajulun sai ga wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fashe ka ilaihin faƙa. sai kai ƙaran talauci zuwa ga annabi cewa ya rasulullah gaskiya muna cikin tsananin talauci kai mana addu'a kuma dawa akar sannan sai wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fashe ka ilaihi kaba as-sabil sai kai kara zuwa ga annabi fashi ya rasu rasulullah ɗan fashi sun mana yawa a garinmu ya rasu rasulullah ka roƙa mana Allah ɗan fashi sun dame mu kamar yadda mu 'yan najeriya muke koke dangane da 'yan kidnapping ko yanzu 'yan kidnapping sun mana yawa ga yunwa ga rashin kuɗi an gane wani ya ce wai najeriya ba wai ana cikin yunwa ba ne rashin kuɗi ke ciki ba shi ya ban baya ah, in dai ba kuɗi dole a ji yunwa mana wai najeriya ba ana cikin yunwa ba ne ana cikin rashin kuɗi ne hmm. to dama kana da kuɗi za ka ji yunwa ko kan kana da kuɗi ba ka ji yunwa ba misali eh lallai Najeriya ana cikin dan ko da ga abinci amma baka da kuɗin siyan abincin yaya wani ya ce Najeriya akwai abinci ma'ishi sai dai kawai matsalar ba kuɗi ne to ana nan dai hmm. dama ai abinci da kuɗi ake biya tunda dai yanzu kuɗi ba shi da kima to lallai ana cikin yunwa hmm. an gane to sai wani mutum ya kai ma annabi ƙara na yunwa cewa lalle ana cikin tsananin yunwa na'am fa qala ya adiyu sai annabi ce ya kai adiyu bin hatim hal ra'ayta al-hiyara shin kaga al-hiyara bi kasar mumala hi eh. wa sukunil tafiya hmm. tafaniya hira na'am hira ko fata hira shin kaga hira an ce kanat baladu mulukil arab hmm. shi hira wani gari ne na sarakunan larabawa allazina ta hukuma ali faris wanda suke karkashin wato a iyalan farisa suna karkashin mulkin mulkin faris daula ta iran a lokacin daula ta iran babban daula ce mai karfi kamar america an gani sun mallaki larabawa sun mallaki iran sun mallaki iraki sun mallaki wurare da yawa daula ce mai girma an gani su ajamawa ne kuma kafirai ne su suka mallaki larabawa Wakanan kana mulkuhum wakanan wa kana malikuhum yawm izin iyaz bin haddadi ya kasance sarkin su hira a lokacin shine iyaz bin ubaysa haddadi an gani ya shugabance ta karkashin mulkin kisra kamar shi gwamna ne na kisra kisra kuma kowa ya san shine shugaban sarkin farisa bayan an kashe nu'man bin munzir shine ya mallaki wannan garin an gani to wali haza qala adib bin hatim shi sa adib bin hatim yace ina fa aina du'ari dai an gane ku hmm. na'am qala ya adiyu fa qala ya adiyu hal ra'ayta al-hira sai annabi ya kai adiyu shin kaga kasar hira qultu lam araha kace ya rasulullah ni ban ganta ba wa qad unbitu ha? amma an bani labarin ƙasar hira amma ni ban ganta da ido na ba Kwale fa in qalat bika hayatun yace idan rayuwa ta tsawaita a gare ka latarayanna za'inata tartahilu min hira, hatta tasufa bil ka'aba zaka ga mace za'ina mace mace wanda tana cikin almar'a fil hauda take za'ina mace a cikin haudaji a cikin darbuka kun san darbuka ai ko irin wannan abin da laraba ke sanya mace a daura a sa kan doki irin kaman kamar ne za mu shi bukka kamar bukka kamar rumfa da kaya wanda ake dorawa kan doki wato doki na jan abin sai a sa mace a baya eh, ba a ba ne sunan shi sunan shi darbuka na ke ba kewa keken doki wannan shi ne daidai da hausan kaduna eh. amma hausawa suka ce darbuka eh. keken doki an gane ku? to shi ne yake magana to za a samu mace tana cikin haudaci hmm. tana cikin darbuka hmm. an gani shi ne annabi ke ba da labari idan rayuwa ya tsawaita a gare ka lallai za ku ga mace yake ce a adi mace wacce tana cikin darbuka tartahidu minan hira ta tashi daga kasar hira eh, hatta ta tsufa bil ka'aba hatta yi dawafi a ka'aba ita kadai la ta khafa kaga mace ba mijinta ba muharraminta ta tashi ta kama hanya a cikin darbuka tana tafiya har ta ji kasar hira a je daga kasar hira a hattaje saudi a yi aikin hajji ba ta tsoron kowa sai allah ba mai tare ta za a samu wannan lokacin an gani eh. a nan wajen sai wasu ka ce wannan shi ne hujjan cewa ainihin aikin hajji ba dole sai mace da muharraminta ba suna da ya ce tashin kiyama ne kusa za a samu mace ta yi tafiya ita kadai daga kasar ta can kasa mai nisa ta je ɗakin Allah ta yi dawafi to ya nuna kenan halaccin mace ita kadai ta je ta yi dawafi ba tare da mijinta ba me za mu ce kan wannan wannan yana nuna za a samu tsaro da mu labarin haka za a samu tsaro tashin kiyama ne wani kusa za a wannan lokacin kai in Allah ya ba mutum tsawon rayuwa zai ga lokacin za a samu tsaro za ka iya bin daji lami lafiya ka je ka yi aikin hajji ka dawo ba komai to shine wanke ke cewa to da wannan ya nuna mace ita kadai za ta iya zuwa aikin haji ko ba muharramin ta an gane masu ganin halarci mace ta yi aikin haji ba muharram kasan su malikiya sun ce idan mutum zai aikin haji dole sai da rizqa ma'amuna in ma mace ta zama akwai muharramin ta in ba muharrami to akwai maganar rizqa ma'amuna an gane wannan ai wato a samu ayari amintattu ayarin nan wanda a cikinsu akwai maza da mata amintattu ta shiga cikinsu a ta tafiya a aji aikin hajji ko ba mijinta in dai ayarin kada ainihin ayarin wani ya kira mace ce ina son gari kawai tafiya za a yi ta yi kawai har sai an je ba maganin wani da Allah zo in ganki mana zo mu tattauna mana in an fara tafiya kawai an wuce an gane ta shiga cikin ayari kawai a ji aikin hajji saboda muhimmanci aikin hajji su malikiya suka duba an gane su hambaliya suka ce la manzo Allah ya ce mace kai ta yi tafiya tsawon tsawon kwana uku ko tafiya ma yini da dare illa wa ma'aha zu maharamin sai tare da ita akwai muharraminta sannan wani bawan Allah manzo Allah ya ce kada namiji yayi tafiya tare da kada mace ta yi tafiya ita kadai tafiyan yini da dare ko tafiyan kwana uku face tare da ita akwai muharraminta sai wani ce ya rasulullah ni an rubuta ni cikin wani yaki gashi kuma mata ta za ta je aikin haji sai manzo Allah ya ce to ka bar wannan yakin ka bi matarka su je aikin hajji an gane kaga ashe kwata-kwata da a ce ya halarta da zai ce matar ta wuce kawai shi ya je yakin an ce ya bar yakin ya raka matar shi kaga shi wani ya nuna mana lallai mace za ta yi tafiya tafiya irin wannan za ta je aikin hajji ya kamata a ce tare da ita akwai mai muharramanta to wannan shine mazhaba na jumhur khilafan limalik kuna gane wannan ko to amma wannan masu ganin halaccin tafiyar mace ko ba muharraminta suna suka hujja da wannan hadisi shi wannan hadisin hujja ne mai hadisi ke nuna mana za a samu aminci a wannan lokacin an gane wannan ko to amma kuma samun amincin ya nuna mana kuma cewa halarci mace ta yi tafiya ita kadai a za a faɗa abin da zai faru a annabi ke ba mu labari tashin kiyama in yi kusa za ga mata an sake su kawai su ringa tafiya su kadai ta je dubai ita kadai kila ma mijinta na nan ta tafi dubai karatu mijinta na nan ta tafi can ingila karatu sai dai ta waya da mijinta yana turo mata kuɗi a cikin account to wannan hadisi ba yana nuna halacci ba yana bamu labarin alamomi ne na tashin kiyama kun kamar da annabi yake fatabta ummati ala 73 filqa hmm. labari yake ban ba wai halartawan ba hmm. annabi ba yana nuna mana rabuwa ya halatta bane da kuma la unna na man kana qablakum ya ce lalle za ku bi hanyoyin za ku bi al'adun wanda suka zo gabanin labari yake ba ya ce bugu bane yana nufin yana ba mu labarin abinda da lalle sai ya faru tashin kiyama in yi kusa musulmi za su zo suna bin hanyar yahudawa za su ringa sha'awan al'adun yahudawa shine abin da manzo Allah yake faɗa to shi ma wannan manzo Allah yana nuna mana tashin kiyama ko kuma nan gaba za a samu lokacin da mata za a sake su su ringa yawo har ma za ka ga ta tafi saboda akwai tsaro ma za ta iya tafiya ita kadai ta je saudiya ta dawo an gane hmm. hadisin baya nuni akan halaccin yin haka yana ba mu labarin abin da zai faru ne in tashin kiyama ya kusa hmm. eh. qultu fi ma baini wa bayna nafsi sai na ce a cikin abin da ke tsakanina da kuma kaina da raina a cikin raina na ce fa aina da ruqayyi allazina qad sa'aru al-bilada ina 'yan ta'addan ɗayi ɗayi awa mutanen ɗayi wanda suka kona garuruwa ga barna hmm. A gane du'a hmm. jam'u da'ir hmm. wa huwa shaɗin al habib al-mufsid da'ir shine mutum mai hadari mai barna a doron ƙasa an gane wani ko a so haka za a samu nan gaba wato yan fashi yan kidnapping an gane wannan ayi hmm. an ce wayannan mutane biladuhum ma bainal iraq wal hijaz hmm. garuruwan su tsakanin iraki ne da hijaz hmm. kanu yadda una tariq alaman marra alaihim bi gairi jawaz su suna fashi ga duk wanda ya wuce gare su bai nemi izinin su ba ah. wa zalika wa zalika ta'ajjaba abi kaifa tamuru al mar'a alaihim wa hiya ghairu khaifa shi yasa abin ke mamaki ya zai mace ta wuce wannan garin tun da an ce yan ta'adda ne eh. suna kashe mutane su kwashe musu dukiya to ya za a yi mace ta iya wucewa irin wannan gari ba tare da ainihin wani tsoro ba hmm. a ƙarshe sa yi tambaya ya rasulallah ka ce mace za ta yi tafiya ba ta tsoron komai sai Allah fa aina tu'aru dai ina yan ta'adda yan kidnappers yan fashe na ɗaya awa hmm. allazi na ƙasa a bilal hmm. wanda sun ƙona garuruwa da ta'addanci hmm. to ya rasu a wannan zamani babu su ne sun ƙare ne a lokacin tunda mace ba ta tsoro ta yi tafiya kawai yanzu zai yi a najeriya yanzu ɗan najeriya ke kama mutum ya shiga daji ce zai tafiya ya je saudiya ɗaya zama nama ko ba ka ba na wala in qalab duka hayatin sai annabi ce in Allah ya baka tsawon rayuwa ya kai adi la tufta hanna kunuzul kisra lalle za a bude taska na kisra kisra su power ne kamar America da Ingila da wayi suna daga cikin kasashe masu karfi annabi ce to mu din nan musulmi za mu bude taskar kisra kamar a ce maka yan tudun wada za su ci America da yaki kaga dole kai mamaki eh. nan gaba nan da wasu shekaru insha Allah tudun wada za ta je ta mamaye america za ta mallaki america haka dole mutum ya yi mamaki wannan zai yi to manzo Allah shi ya faɗi cewa larabawa nan gaba musulmi na madina din nan da kuke gani nan gaba za su je su bude ainihin super power za su yaƙi kisara kuma su samu nasara kisara bin hormuz na ce wani kisara kake magana ya rasulullah kisara dan hormuz super power mu in tudun wada mu yaƙi Amerika zai yiwu shine misali ala na ibn Ya ce shi fa kisarar nan da kake ganin shi kana ganin kamar wai ya gagara to in sha Allah bai gagara Allah ba Allah ne zai ba mu nasara akan shi da wannan manya-manyan makamansa da karfin tattalin arzikinsa da karfin mulkin da yake da shi duk wannan gaba ɗaya wa ma zalika ala bi azim eh wala yin hayatun kuma in Allah ya baka tsawon rayuwa la tarayanna rajula yukhrij mil akasihi min zahabin aw fidda za ka ga mutum yana fitar da dukiya cike da zinari da azurfa cike da hannunsa ya riƙe ya tsulubu man yaqbaluhu min yana neman waye zai karba da Allah ga zinari ko za zaka amsa ka ce na wadatu bana so na gode kai ma daga banka lokacin ya zo ko <laughs> yanzu wani yanzu da haka da zinari ai wawa a masallacin na duk duk salafancin da kuke gani ba nan wala kila ai wawa aka masallaci ne da salafawa ta kila kawai ga mutum ya buɗe hannun zinari ka san ka ɗauki guda ɗaya kawai hmm, kila ka haye hmm, ga mutum ya zo yana waye zai karɓa wala wani zai tsalle ya karɓi eh, a kan masallacin ba za a ce to ai a hankali ba bare ji wanda ya samu kawai shi Allah ya bashi eh. wani kawai tsalle zai kawai ya janyo kuɗin wa saboda ana cikin tsananin bukatan kuɗi don biyan bukata na rayuwa ko ba ba haka saboda haka shi yake cewa to za a kai lokacin da mutum yana fitar da zinari ko azurfa cike da hannunsa hmm. ya ilmu man ya kabalu minhu hmm. yana neman man ya kabalu mai karban kuɗin daga gare shi in lokacin ya zo kana neman ma dan Allah ka zo ka amsa ga sadaka yace na gode Allah ya saka da rai kara gaba kila ka samu mai karba fala ya jiru ahadan ya kabalu humin ba zai samu wani wanda zai amsa ba an gani hmm. za a samu lokacin kana neman ma wanda zaka ba sadaka babu shi sai kai ta nema kaga dai lokacin da yanzu bai zo bane gaskiya yanzu hmm. dan yanzu gaskiya akwai masu son sadaka da yawa eh masu son sadaka ma suna da yawa sun fi yawa ma wani wani ya ce sun fi yawa a gani na'am sai ce wai li adam ibn hajar yace li adam al fuqara fi zalika zaman subhanallah wannan zamanin an kai matakin da ba ma talakawa an gani ya gabata a cikin zaka qawlu man qala inna zalika inda nuzuli isa ibn maryam ko wanda yace wannan lokacin lokacin saukan annabi isa dan maryam ne lokacin ne za a samu kuɗi maishi har ya zama to ba talakawa an gane wannan wa ya ta min Allah kuna zalika ishara ila ma waqa fi zamani Umar bin Abdulaziz zai yi wannan ya zama ishara ne zuwa ga abin da ya auku zamanin Umar dan Abdulaziz an gane wannan shi ne ra'ayin imamul bayhaqi imamul bayhaqi ya ce wannan abu ya faru zamanin imamul eh, umar dan abdulaziz imam ya fitar a cikin bayhaqi ya fitar a cikin dalailun nubuwa ta hanyar yaqub bin sufyan da sanadin shi zuwa ga umar bin usayd bin abdurrahman bin zaid bin khattab qala inna ma waliya umar bin khattab umar bin abdulaziz 30 shaharan umar dan abdulaziz yayi mulki ne wata 30 kawai yayi mulki shekara nawa kenan shekara biyu da rabi ya yi shugabanci wata talatin an gani ya ce ala wallahi ma mata hatta da ala rajul ya a cina bilmal ya ce wallahi bai rasu ba har sai mutum ya zama ya zo da dukiya al'azim dukiya mai yawa fa fa ya kulu sai ce iji alu haza aiki sarauna fil fukara ku sanya wannan dukiya duk inda kuka gani a ba talakawa fama yabra hatta yarji ubimani ba zai gushe ba zai koma gida a to ba ga talakawa ba ana ta yawo ana neman talakawa ba a gansu ba an gane ya tazakkar manya ya za'u hufi sai ya da tunawa da ina zai sanya kuɗin fala ya ji bai sani ba a zamanin umar al-abdulaziz saboda tsaban adalci amma wasu malaman tarihi sun yi guluwi sun yi mubalaga zan ce mubalaga sun ce zamaninsa kura yana ganin akuya bai taba shi ya da nama kura yana ganin akwai abu sa'o wannan kawai mubalaga ne ana magana adalcin ya kai intaha har ya zama to babu yunwa saboda ya wadatar da mutane an gani to ana ganin kamar lokacin ne zamanin kuma dan abdulaziz wasu na ganin zamanin annabi isa an ce dukiya zai yi yawa to dukiya yi yawa kowa ya zama kuɗi alkhairi ne kowa ya zama kuɗi ya zama alkhairi akwai matsala in ka zo ka ce waye zai kwasa mun kashi ne ce ni ma ba ni ma zo kwashi nawa <laughs> waye zai mun gadi sai dai kai makanka gadi waye dan dako ba dan dako kai za ka kwashi kayan da kanka ko tirela ce ta ni ma alhaji ne kai ma alhaji ne ko zai me ina alhaji ne cikin sa an gani Allah ya ce na mu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya. Hmm. mu muka raba tsakanin su rayuwansu a rayuwar muke raba musu abinci a rayuwar duniya wa rafa'a ba'a wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ya daga wasu sashi akan sashi da daraja don wasu su wasu a matsayin leburori. in kowa ya zambe kuɗi waye lebura dole ne a samu mawadata a samu talakawa nan ba wai ana so kai ka zama talaka bane kowa a'a haka Allah ya kaddara sai dai ana iya samun lokaci jifa jifa a samu lokacin da kowa mawadaci ne to kuma wannan lokacin kuma akwai dan wahala tunda dukiyanka ba zai amfani ba in kana neman masu ma aiki kowa ma'aikaci ne sai dai ya zama tokila ni ina da kuɗi amma magini ne kai kana da kuɗi kana so a ma gini to sai ba kuɗi ka zo ka mun gini kai kuma akwai aikin da kake so ma sai mu rinka taimakon juna tunda dukan mu yanzu alhazai ne to kowa ya duba inda ya kware ya taimaki dan uwansa shi ma wanda ya taimaki wannan a nan ba kana yi don kana bukasa ba ne kana da wadata kun bai wannan mm. to wannan shi ne lokaci ya yi mm. a ƙara sabi wale yalka yadda Allah ahadukum yawma yalqahu lalle ɗayan ku zai gamu da Allah ranar da zai gamu da shi walaysa bainahu wa bainahu tarjuman zai gamu da Allah babu tafinta gashi ga Allah yana kallo Allah yana mai tambaya gaba da gaba Allah na mai tambaya babu tafinta tsakanin su ya tarji mulau wanda zai mai tarjama kenan yana jin magana Allah kai tsaye da wani yare za a yi magana eh, akwai hadisin da ya ce ahibul araba li salasin eh. li anni arabiyyun wal qur'anu arabi wa kalamu ahli janna fil ahli janna arabi ku so larabawa dan abubuwa guda uku dan ni balarabe ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko qur'ani balarabe ne sannan magana yan aljanna a cikin aljanna larabci ne to shi da wani yare za a yi magana wannan hadisi ya inganta hadisi ne da ifin wani masu ce maudu bai inganta ba kaga da ya inganta za mu ce za a yi magana da larabci ne to mutumin da bai ji larabci ba a najeriya a da yake raye to in ya mutu zai ji larabci kun gane yayi to a takaice Allah zai yi mana magana A gane yaya Allah zai yi magana Allahu a'lam kuma Allah zai magana babu tafinta kuma muna jin abin da Allah ke faɗa kuma muna ganewa baya hmm. kulan na alam ab'as ka rasulan a'a kai an ce magana yin aljanna cikin aljanna larabci ne duk na aljanna kawai zai ji larabci ko da ɗan Najeriya ko da shi cikakken bahaushe ne cikakken bayarabe cikakken inyamurin da ya shiga aljanna kawai zai zama larabci. kawai zai zai rikice kawai ta larabci na bazan gane wannan na'am fa na alam ab'at ilayka rasulan fa ga. sai Allah ya ce ashe ban aiko maka manzo ba wanda zai isa maka da sako na aiko ko ban aiko ba fa yaqulu bala sai Allah gaskiya ka aiko da manzo fa yaqulu alamu dika malan wa ufdil alayk shi Allah zai ce shin ban baka dukiya ba kuma ba nayi salala a gare ka da dukiyan ba fa yaqulu bala ita gaskiya Allah ka fifita na kan mutane da yawa kamun falala wa yanzuru an yaminihi fala yara illa jahannam sai ya duba gefen damansa baya ganin komai sai jahannama wa yanzuru an yasarihi fala yara illa jahannam ya duba gefen hagu baya ganin komai sai jahannama qala adiyun sai adiyu yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi walau bi shiqqati tamra wato ku ji tsoron wuta ko da da tsagun dabino ne ko da da dabino mutum ke da shi da zai iya sadaka dan ya kwaci kanshi daga wutan jahannama yayi kada ka rena abin da kake da shi an gane iya abin da kake da shi kai sadaka da shi mai miliyan ɗari ya bayar kai baka da miliyan ɗari naira hamsin kake da shi bayar Allah ya ga irin ƙarfinka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha faman lam yajid shiqqi tamratin fa bi kalimatin tayyiba duk wanda bai samu tsagun dabino ba to ya ji tsoron Allah ko da da kalma ne mai daɗi hmm. ya ringa gaya wa mutane kalma mai daɗi kada ka zage su hmm. kada ka yi gulman su hmm. kada ka aibanta su kaka tsine su <coughs> kada ka ringa kafirta su ba tare da ka'ida ba ya zama to kana gaya wa mutane kalma mai daɗi shi ma fa sadaka ne in baka da kokobo to ya zama to baka cutar da mutane annabi ya gaya ma wani wanda ba shi da wani amfani wajen al'umma ce to ka kame kanka daga cutar da su sadaka ne ba sadaka ba ne ai ba za mu gane wannan ba sai yanzu wannan yankin na ba da suke nuna yanzu in sauki abu ya fito kaga suna cutar da kai yanzu baka da walwala ba shi mutum ya zan baya cutar da kai shi ma wannan alkhairi ne ko da bai da amfani cikin ku amma ya kokari ya kame duk wani abu da cutar da mutane ba a ganin shi a ciki to wannan Allah ya taimake ku akan shi hmm, gaskiya ne kun gane wannan ko ko yan shara cikin unguwa ko yan shara cikin unguwa eh, kaga sai su ga ana wani lokaci ba har masallaci ga ana gudu kaga ayyar lalacewa ya ta intaha a shi dan adam ya zama an bai tarbiya kare ya cutar da kowa to wannan ba karamin alkhairi ba Dan wani burin shi kawai ya zai cutar da dan adam ya kashe wani ya nakasa wani ya harbi wani ya ci mutuncin wani ko ya kashe dukiyan wani kaga duk wannan gaba daya Allah ta'ala ya baka nasara baka cutar da kowa ka more eh qala adi fara'atu zainata tartahilu min alhira. hira adi yace wallahi kamar yadda manzo Allah ya faɗa sai na ga mace wato wanda take cikin haudaji suke hmm. cikin darbuka hmm. tana ɗora sirdi tana tafiya tun daga ƙasar hira a ta ta tsufa bil ka'aba la ta yi tawaki a ka'aba ba ta tsoron kowa sai Allah wa kuntu fi man iftataha kunu da kisra bin hormuz na kasance cikin wanda ya bude taska na kisra dan hormuz lokacin da aka yaki ai manzo Allah yace za mu ci kisra da yaki hmm. to abin ya zama mamaki har nace kisra dan hormuz Ki za mu ci da yaki an gane yanzu kasar america za mu ci da yaki sai gashi mun samu nasarar hmm. sai gashi ni ina daga cikin wanda ido na ya gani ni na je kasar kisra da mu aka yi yaƙi hmm. walayin qalat bikum hayatun idan rayuwa ya tsawaita a gare ku la tarawunna ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abul qasim wallahi sai kun ga abin da annabi ya faɗa baban qasim sallallahu alaihi wasallam yukhrij min akasihi yana fitar da dukiya cike da kafinsa wallahi sai kun gani hmm, kaga mutum ya fitar da dukiya cike da kafinsa yana yawo dan Allah wa yake san sadaka ba mai amsa to tun yanzu ku yi sadaka kafin a samu wannan lokaci lokacin da kudin ka ma ba mai so kamar wani ne ya ce wallahi ya yi nadama mahaifiyarsa yake ta cutarwa an gane lokacin da ya mallaki hankalinsa kuma yana so ya kira ta bata nan kullum sai ya yi kuka yake ta wallahi ya tuna ba karamin wahala ya ba mamashi ba a kai shi makaranta ya ki zuwa sana'a ya ki kuma ya ki to yanzu ya mallaki dukiya yana so ina mama na fata ne ashe lokacin da kake da dama ka aiwatar da shi kafin lokacin ya kubuce in ya kubuce ba zai dawo ba Allah shi kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdik to insha Allah an ce za a zaga neman taimako a ce ba ka fi